ba za su kirku ba.
Buhari ya yi kokari.
Kula lugu idan gani.
Idan muka duba ayyukan bai mu ba za su kirku ba.
Buhari ya yi kokari.
Lalubo idan gani.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Buhari ya yi kokari. Mu kyale yan guna. Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirku. Na ce Buhari ya yi kokari. Wuri wuri muna gani. Muka duba ayyukan fema ba za su kirku ba.
Buhari ya yi Ko kokari.
gari gari muna gani.
In muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Dake da kai da ku gaba ɗaya kudura na in fito.
Buhari ya yi kokari.
Zan yi batu a bangaren fema ta nan na karkatu.
Buhari ya yi kokari.
Umar gyara tituna da ƙasa mi kuke zato.
Buhari ya yi kokari.
Konan na ga kokarin baba ba zan rufe shi ba.
Buhari ya yi kokari.
Kala yan guna guni.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku Yau ba.
gyaran titunan da fema take gasu a kusa.
Buhari ya yi kokari.
Kilomita dubu talatin daga titunan kasa.
Buhari ya yi kokari.
An rufe gargada da rami don tafiya bisa.
Buhari ya yi kokari.
Baba Buhari bai aminta a titi mu cutuwa.
Buhari ya yi kokari.
Barkula mai guda guni.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku A ba.
manyan tituna hada da ƙanana muna gani.
Buhari ya yi kokari.
Baba Buhari ya dake gyaran kurkuren wani.
Buhari ya yi kokari.
Duk wasu titunan ƙasa gwamnati ta yi lamuni.
Buhari ya yi kokari.
Umar bai mata ta aikin su ba a hana ta ba.
Buhari ya yi kokari.
A gode.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Ai da kafin Buhari ejensin fema ba kuɗi.
Buhari ya yi kokari.
Titi ya da gargaje wata ta yi tumbuɗi.
Buhari ya yi kokari.
Ga matsala rashin kuɗi ya jefa su ganyedi.
Buhari ya yi kokari.
Fema zuwan Buhari aikinta ba za su irgu ba.
Buhari ya yi kokari.
Barkula mai guna guni.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Naira miliyan dubu tamanin aka ba su ba da ta yi.
Buhari ya yi kokari.
Ganin haka ne muke faɗin kuma Buhari san da ta yi.
Buhari ya yi kokari.
Shi ma ya mutu muna yabawa kyawun shirin shi dai.
Buhari ya yi kokari.
Duk Wani odita ya zo mu ba sai kure su ba.
Buhari ya yi kokari.
Jala 'yan gunaguni.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Akwai wasu titunan da aka bari baya baya ba.
Buhari ya yi kokari.
Sun koma dilapidated ba a san kula su ba.
Buhari ya yi kokari.
Ga na uwai riga na can kebe da a ba ga masu ba.
Buhari ya yi kokari.
Yau sanadin nura titunan ba su yi kamar na bara ba.
Buhari ya yi kokari.
Bar kula yan guda.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku Shi ba.
rike wannan ma'aikatar ya wuce 'yan gada-gada.
Buhari ya yi kokari.
Bema ma'aikatar ƙasa yake bola biyar kuda.
Buhari ya yi kokari.
Zarin gada an ka ɗauko don taimakar gida.
Buhari ya yi kokari.
Yamma ta aiki ta ba da aikin da ba za a kwalu ba.
Buhari ya yi kokari. Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Wani sai ya yi dariya kula titunan ƙasa.
Buhari ya yi To kokari.
ya sani tituna suna haɓaka arziki kusa.
Buhari ya yi kokari.
Lalacewa ta titunan na kashe al'ummar kasa Buhari ya yi kokari.
Inda babu fema titin mu ba za su mutu ba.
Buhari ya yi kokari.
Eh, fema.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Cikin gwarza har gari ka lokacin na gashi nan.
Buhari ya yi kokari.
Kadawa nau bi ta har tarancin katsin nan mu gashi nan.
Buhari ya yi kokari.
Wancan baya ba Kaduna kwarfadin muka yi ta nan.
Buhari ya yi kokari.
Kuma an cika ramuka a titin da ba za su girku ba.
Buhari ya yi kokari.
Ɗalibo idan gani.
Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirku ba.
Galai a wujire da faya a Kaduna na tuna.
Buhari ya yi kokari.
Malam da bai gaskiwa da rotkin da su na zayyana.
Buhari ya yi kokari.
Birnin kudu ba haifar zuwa bauchi jigawa an gina.
Buhari ya yi kokari.
Sokoto har zuwa gwaren muka zuba Buhari ya yi kokari kula alboyi dangane idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
a zamfara fema ta yi kwalkwata ta toshe ramuka Buhari ya yi kokari, sannan ta yi tituna masu yawa kamar haka Buhari ya yi kokari, sauna talatar mafara sakwatarar kamar haka Buhari ya yi kokari, wuzuwar jiha bakwai ga garin da bai buba Buhari ya yi kokari.
laluboyi Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
a kudu maso kudu haka fema tana ta kokari Buhari ya yi kokari, Idu da ikot akwa ibon titi an yi zahiri Buhari ya yi kokari, Kalibili okolorot a bayansa aka yi guri-guri Buhari ya yi Ya kokari, fara ya kwata har orira can abi ya bar rufe su ba Buhari ya yi kokari.
Bar kula mai guna gudu Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
titin war hajjinin danta da edo mai daya Buhari ya yi kokari, an gyara luwai-luwai kwalta na ata wajiya Buhari ya yi kokari, ajiye har akwa ibon da ta cikin awa daya Buhari ya yi kokari, Zaka yi zagaye da motar ka ba ta wahalta ba Buhari ya yi kokari.
Ah, Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
Dawo nosu santiral kyan bigita ta nan kusa Buhari ya yi kokari, Nasarawa su jaji nake magana al'ummar kasa Buhari ya yi kokari, Kwagwala da izam tukwarin fa Abuja mun kasa Buhari ya yi kokari, Lori zuwa a jasu har koji ba za ya koyo ba Buhari ya yi kokari.
Bar kula mai guna Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
Kera tufin da an yi gyaran sa a neja mai yawa Buhari ya yi kokari, Kofa isan na kwararar a ya kogi bin nawa Buhari ya yi kokari.
Ga zaki biyan ƙoƙarar ka tuna ala sai zuwa Buhari ya yi kokari, Bauchi sitar zuwa filato ba za su koyo Buhari ya yi kokari.
Alboyi dangane Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
Koma South East Ibonki Inugu a Nambara Buhari ya yi kokari, Aba Ohabi Yama a Abiya titin da tazzara Buhari ya yi kokari, Ga gyaran gada ta Onnosh a jihar Anambra Buhari ya yi kokari, In suka har Odullura ta Inugu ban kisa shi ba Buhari ya yi kokari.
Eh, Fema Idan muka duba ayyukan fema ba za su kirgu ba.
Wasu ina da inugu gudun ibon yi mun gani Buhari ya yi kokari, Kabuwera ta umma ahiya a imma baguna guni Buhari ya yi kokari, Kabura sai baburan a nan bara imo akwai wani Buhari ya yi kokari, Daga abururu har zuwa ibi na baban isa su ba Buhari ya yi kokari.
Alboyi dangane Idan muka duba ayyukan bema ba za su kirgu ba.
A gode a gaida shugaban fema Mun yaba da kai Ka nura, injiniyan kwarai rahun daɗin mai abin girki a kai da shugaban MD bema.
Nura mai abun kirki Injiniyan kwarai rafin daɗi mai abin da kife masu yabo wannan fashola buhari sun shaida dora ya yi abin gere a kai da shugaban dan bema.
kazanawa bai da lalaci Injiniyan kwarai rafin daɗi mai abin da Akwai na bakace kuma akwai na tankade dole a kai da shugaban bema.
Kashin bugun kashi iya mana sun taba ka sun balle A kai da shugaban bema.
Sun buga da kai sun kai kar suna yabo dole Mun yaba da kai To nura, hasadar da sun kai baka ce take zama taki a kai da shugaban bema.
Na gode.
Injiniyan kwarai rafin daɗi mai abin da eh idan da mai batu ya yi mana dan mu bashi ira masa a kai da shugaban bema ko ya bi mu ko yanayi ya yi ya kwashi kashinsa a kai da shugaban bema ku ce da makiyin MD kul ya gyara halinsa yaba da kai nura kurciya muke karra ko ya zarce dan a kai da shugaban MD bema Nura mai abun kirki injiniyan kwarai rafin daɗi mai abin Ko a ina mana yaban na kwarai wanda ke da albanu a kai da shugaban Da bema haka dole mu yaban nuna da balmala shiga ne a kai da shugaban Yankin bema yankin akwai yawa babu kamar ka nura mun shanu gane mun yaba da kai yi nura aiki da kwaliti ga cika ka'idar a kai da shugaban fema mun yaba da kai nura injiniyan barira shan daɗi mai abin Iya a ayyukan da fema take nasu isa akwai nasu.
a kai da shugaban Ta da fema gurori ta da rata yan maye balwa duka sun san su.
a kai da shugaban fema Titin gombe bauchi rata da yawan yan jihar ga sun san su.
mun yaba da Ga kai nura titin bauchi jos da kwalbata yan bauchi sun ga kyan ai.
a kai da shugaban MD fema nura mai abun kirki.
injiniyan barira bin daɗi mai abin Matar kwanci zuwa da maturu ko ana ta yi bikin murna a kai da shugaban da na fema mararraba zuwa don katar abu an ya zaune.
a kai da shugaban Yaro fema sa katirin na mai dubur ciki muna da mun titina.
yaba da kai A nura barka da nan buga turmurum nan ma ba mai mata yayi.
a kai da shugaban fema Mun yaba da kai nura.
injiniyan barira bin daɗi mai abin Eh, mu je mu sauru don mu fahimci ayyukan fema.
a kai da shugaban fema A gege motor ta kafa bus ta foshe na a goma.
kai da shugaban A Lagos fema West da ayyukan fema sun wuce ɗari goma.
mun yaba da kai Daga Ado nura Ekiti zuwa bodar kogi fema ta yi a aiki.
kai da shugaban fema Kamar nuna mai abun ah, injiniyan barira bin daɗi mai abin kirki Kashen bugun kashe nurar dini mai abun girki.
a kai da shugaban fema Ka fitar da mu kunya ka san ka zuba mata.
a kai da shugaban fema Suka faɗin halalin MD na babu nan zaki mun yaba da kai nura Injiniyan murabun da ta mu mai halin kirki.
a kai da shugaban fema
na gode.
injiniyan barira bin daɗi mai abin kirki iya kula da tituna na Abeokuta har Benin a boda.
kai da shugaban fema Yara har kula da titin kogun da fema ta yi gida.
a kai da shugaban fema Wasan bayi fas na ikiti har ma tu ondo na ya hadda.
mun yaba da A kai nura titin koyo ondo wanda ka yi nura ka yi can a aiki.
kai da shugaban Kamu fema ne nura mai abun kirki.
injiniyan barira bin daɗi mai abin kirki Makiyanka ne fada a wanka dole dan dole.
a kai da shugaban fema Ka zamo murucin dutse shirin ka ya balle.
a kai da shugaban fema Aikin ka kai ta buɗewa ko na godiya kulle.
mun yaba da kai nura Injiniyan kwarai rabun dani mai dubun maki.
a kai da shugaban fema Mun yaba ta kai nura.
injiniyan barira bin daɗi mai abin Ni kirki lastan na gombe nan za na tsaya kawai na dan huta.
a kai da shugaban fema Domin ƙara binciko nasarar fema dan na gano a ta.
kai da shugaban Don fema watakila shugabanni su kira su ce na zo bita. Zan je wayar da kai na aikin da suka yi Amurka hutu.
a kai da shugaban fema Kamar nura
injiniyan barira bin daɗi mai abin kirki Kai kan rike amana ta Buhari babu gode.
a kai da shugaban fema An samu nasarori a zuwan ka gashi sun a kai da shugaban fema Ka gyara titina sun fi dubu dubu idan na haɗe mun yaba da kai nura Ko da ka huci rarara ne yake yaban a zaki kai da shugaban fema
na gode injiniyan barira bin daɗi mai abin kirki A gaida shugaban fema mun yaba da kai nura Injiniyan kwarai rahun gani mai abin kirki a kai da shugaban maki kai ka ba da mamaki injiniyan barira bin daɗi mai abin Dan kirki din fe masai yabo waladan Fashola Buhari sun shaida nura yayi halin kirki a kai